Watanni akalla tara bayan iftila'in da ya afkawa makarantar firamaren unguwar ba da ke birnin Yamai. Har yanzu iyayen yaran da suka rasu sanadiyar wannan gobara na jiran jin wani abu daga wajen hukumomi game da batun biyan su diya. Lamarin da ya sa suke ganin alamar nuna halin ko in kula kan wannan batu da ya jefa ɗumbin iyalai cikin halin damuwa. Malam Abdullahi Musa shine kakakin iyayen yaran da wannan gobara ta ritsa da su. Shi wanda ya rasa ɗanai to duk abin da za a baka a duniya ba a biya ka ba shi gwamnati uba ne na mutanen Nijar ka san abu ya faru in aka zo aka yi bincike ana iya a ba da sakamako a ce wannan abun ga abun da ya kawo shi to mu uwayen ɗaya su yanzu san canga da nake yi babu wani wakili na gwamnati ko gwamnati shi da kai ne a zo a ba mu haske ga abin da ya faru ga yaran ku gashi har yanzu babu wani wakili kamar irin wannan abun idan ya faru in kamar kasashen aka ci gaba ne ba mu za mu neman gwamnati ba a su ne za su neman mu saboda sun san haki ne a wani yunkurin kwato hakkin waɗannan mutane ƙungiyar lauyoyi matasa wato association des jeunes avocats du niger ta shigar da ƙara a gaban kotu Maitar Mustapha Hamidu na daga cikin lauyoyin da ke kare waɗannan mutane. To uwayen yara an tanko victim prejudice da ka samu shine kana gai a gyara maka. Talibai da suka rasu ashirin ne lokacin da aka yi abun nan. Daga baya wata ya rasu a likita. kenan yanzu su ashirin da daya ne uwayen abun da suke bukata wanda ya faru na kai a sake yi shi paske su su ne sun san ciwon da sun kashe suke ba su son wani baran da kuma ya ji ciwon nan ta hanyar wannan kara iyayen yaran da suka rasu na zargin hukumomin birnin yamai da gwamnatin nishar da hannu a faruwar wannan al'amari sakamakon rashin mutunta ka'idodin kafa makaranta da na tsarin gina azuzuwan karatu ka'idodin gina makarantu da yadda ya kamata a gina su akwai wani doka da ya gaye shi makaranta bai kamata a yi shi gurin da akwai circulation ba bai kamata a yi shi gurin da akwai kasuwa bai kamata a yi shi gurin da akwai hanya yana wuce bai kamata a yi shi kusan hilin jirgi amma in kun diba ekol in nan da ya kone gurin da an gina shi wannan doka ba kiyaye shi ba an zo an sa yara bisa hanya suna karatu motoci suna wuce mutane suna wuce kuma class and mu wanda mu shiga da kara kanshi shi shine vildo nyame hukumomin yamai akwai ministar kuma gwamnatin Nijar paske su ne suna autorite de tutel su ne suna suna gai yadda ya kamata a bada karatu na nemi jin matsayin hukumomin ilimi a kan wannan batu sai dai haƙa bata cimma ruwa ba yayin da bayanai ke nunin yiwuwar kotu ta fara zaman sauraron bangarorin da ke wannan fafatawa a ranar biyu ga watan fabrairun da ke tafe sule mumuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar Nijar.